a yau uku ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da da wanda ya daidai da ashirin ga watan biyu da ashirin da shida miladiya allah madaukakin sarki da bikonsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci namu na markas ikra a nan kwanar dawaki zaria road domin ci gaba da karatun tafsiri namu na ƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata don ban manta ba muna cikin suratul ma'ida kuma mun tsaya akan aya ta ɗari da biyar ya yi wallafi na amanu alaikum an yau za mu tashi akan aya ta ɗari da shida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 النار ubangiji madaukaki sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shahadatu bainakum shaidar da take tsakaninku idza hadara ahadakumul maut idan alamun mutuwa ya gabato wa ɗayan ku hinal wasiyati yayin da kuke nufin yin wasiya isnani dawa adlin to ku sa mutum biyu daga cikinku kuma su zamto adalai au akara ne min ku. idan ba a samu waɗannan mutane biyu daga cikin musulmi ba to a samu daga wani su biyu in an tundarattun fil ardi idan kuna halin tafiya a ban kasa fa asabatkum musibatul maut ko musibar mutuwa ta same ku ta haɗi suna ba ba'adin salati za ku tsayar da su bayan an gama sallah ka yi kusimani billahi rantsi da Allah inin tantum idan kuka yi shakka a shaidar su ce la nashtari bihi saman ba za mu sayar da shaidar mu ba ga ɗan wani farashi walau kana za kurba ko da kuwa makusancin mu ne wala naktumu shahadata Allah ko ba za mu koye shaidar Allah ba inna idan la min al idan muka yi haka muka koye shaida ko muka ba da shaida ba daidai ba la min al lalle muna cikin masu laifi fa in ufira ala annahu mastahaqqa isma idan kuka hango kuka samu alama kuka duba kuka ga wanda suka ba da shaidan nan sun cancanci wani laifi fa'akara ne to sai a samu wasu mutane biyu ya kuma ni makama kuma wanda za su tashi a matsayinsu daga cikin ahalin shi mamaci shi ne ce minan lalina ta haƙa alaihimul aulaya ne daga cikin wanda suka cancanta a cikin shi wanda ya mutu magagarsa fa yi billahi sai su da Allah la shahadatu lalle shaidar da muka bayar a haƙƙu min ma ta fi shaidar da suka bayar ita ce mafi cancanta wa ma a daina kuma a cikin shaidar mu ba mu ce gona da iri ba inna idan lamina zalimin lalle idan muka wuce gona da iri ko muka ba da shaidar da ba daidai ba za mu kasance cikin azzalimai wannan aya ta kunci hukunci wanda yake mai girma domin Allah yana babu labari a cikin labarin a kunshe ke da umarni cewa a shaidantar da mutum biyu domin da duk wanda ya wasiya duk lokacin da alamun mutuwa ta zo wa mutum to ya shaidu mutum biyu su zama shaida ya rubuta musu wasiyarsu shi yasa Allah ce ya ayyuhan ladina amanu shahadatu bainakum ya ku waɗanda kuka yi imani shaidar da za ta kasance a tsakaninku idza habara ahadakumul maut ai idza hadara al-insan muqaddimatil maut wa ala wa ala idan abubuwan alamomin mutuwa suka zo wa mutum domin in aka ce idan ya mutu kaga bayan da za a ce kuma in ya mutu kuma ya kafa shaida to a nan da aka ce idan hada ahadakumul mautu, ai idan muqaddimatul maut cutar da ta fara mutum yake tabbatar da cewa irin wannan cutar ba zai tashi ba, wato dukkan alamomin koma ga ubangiji sun bayyana a gare su, to sai Allah ya ce lokacin wannan hilal wasiyyati to lokacin da za ku rubuta wasiya ai bayan ya dace an yaktuba wasiyatahu to mutum ya rubuta wasiyarsa shine wasiyar shahadatu sunayi a samu mutum biyu an yashhada isnani wato mutum biyu su shaida akan wasiyar da ya rubuta kuma wannan mutum biyu din zawai adilin aka siffanta su da ma'abuta adalci waɗanda aka yarda da shaidarsu minkum daga cikinku ma'ana minkum daga cikinku daga cikinku ku musulmi au akara min ghayrikum ko a samu wasu daga baku ba daga sabaninku ai min gaira ahli dininku, wa'anda ba mutanen addininku ba na yahuda da kiristoci ko wasu su wannan kuma yana faruwa ne yayin bukata yayin tafiya yayin larura lokacin da ba a samu musulmi a nan gobe Allah madaukakin sarki shi yasa sai ya ce in an darabtum fil ardi yayin da kuke tafiya a ban kasa lokacin da kuka tafi neman kuɗi kuka tafi kasuwanci to wataƙila idan ku da musulmi ne to sai ka samu mutum biyu sai ka ce ga wasiya ga alama wannan tafiyar ba zan koma gida ba amma ga abin da na bari a dukiyata ta kasuwanci jari na na ɗauko kaza da kaza da kaza da kaza a can ina bin kaza ina bin kaza a gida ana bi na kaza ana bin na kaza sai ka haɗa wannan jarin naka na kasuwanci sai ka ba mutanen sai kuma ka da mutum biyu cewa ka ba wane da wane dukiyarka to nan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi idan ko kuna halin bulaguro wata ba musulmi to sai ka samu kiristoci ko yahudawa ko ko waɗansu wanda ba ma'abuta addini ba su biyu sai ka rubuta shaida sai su zama cewa su ne shaidar abin da ka bayar kaga kenan shaidar wanda yake zimmi wanda yake kafirin amana da yahude ne ko kirista to wannan tana zama a muminai lokacin halin tafiya kuma aka rasa wani mumini da za a kafa da. kuma a cikin kamar yadda shuraihu da ya faɗa sai an rasa muminai kuma sai an zama su a cikin halin tafiya kamar yadda ce, la juzu shahadatu yahud wa nasara illa fi safar shaidar yahudawa da kiristoci ba ta halatta sai a yayin bulaguro wala ta juzu fi safri illa fi wasiya kuma a buraguran ma ba za ta yiwu ba sai dai in yayin wasiya abinda ake nufi da wannan ayar dai shine watakila lokacin da zaka tafi halin bulaguro kun tafi ku ɗaya ku biyu ku uku ko ku da yawa kasuwanci sai alamun rashin lafiya ta same ka ka tafi china ka tafi germany da yan uwanka ka tafi wani gari ka duk kuna tafiya kana ɗauke da jari da kuɗi a hannunka to sai alamun mutuwa ta same ka to sai ka ce ga kuɗi na na yanzu wanda nake da akwai a tafi a kai wa iyali na magadana na danka shi a hannun wani zai kai ku kuma da wane da wane ku ne shaida to abinda musulunci ya hukunta kenan sai Allah ya ce fa yuqsimani billahi to a lokacin da kuka yi wannan yace ta hafi suna gumamin ba'ad salati waɗannan shaidu din da suka zo sai ku tsayar da su bayan sallah ibn abbas yace bayan sallar la'asar domin sallar la'asar ita ce salatul wusta imamu zuhuri yace kowace sallah za a iya tsayawa almuhim dai abin da ake nufi waɗannan wanda za su ba da guda biyu sai a tsayar da su bayan sai an gama sallah an gama wata ibada mai girma ta sallah saboda girmanta to sai a tsayar da wannan shaidu din idan waɗannan waɗanda ba musulmi ba ne ba wasu malamai suka ce sai a tsayar da su a lokacin sallar musulmi ko kuma a lokacin sallar su ibadar su saboda suna girmama ta tun ne yasa aka kawo wannan domin mutum ya ga girman abin da zai faɗa bayan an gama sallar la'asar a ra'ayin ibn abbas ko an gama sallah kowace sallah a ra'ayin imam ibn sirin da zuhuri da sauran malamai a haɗe mutane sun tashi ka tashi ka ce na rantse da allah kuɗin da wane ya bayar mu kawo su iya dala dubu goma kaga in dai mutum da imani ya tashi a gaban mutane bayan sallah zai ji nauyin ya yi karya in ya tashi sai Allah ya ce mutu fa yuqsimani billahi rantsi da Allah cewa wannan dukiya ne in ba wasu alamomi ba komai sun rantsi da Allah shikenan sai a karba amma in irtabtu in kuka yi shakka wasu alamomi suka bayyana cewa sun yi haɗinci wani abubuwa ya bayyana cewa hakika wannan abubuwan da suka faɗa ba haka yake ba shine inar tabtu ku kai shaida wajen shaidarsu in kuka gaskata su shi nan ba sai an shiga isimi na gaba ba wanda Allah ya faɗa shi nan sai ku karɓa abin da suka ba ku shi ne ku faɗi amma in kuka yi shaida to sai su ce wa ya kula ne sai su ce la nashtari bihi ai da wannan rantsuwan namu ba za mu yi ƙarya ba saboda ɗan wani abun duniya ɗan kankan walau kana za kurba ko da kuwa mutumin da za mu yi wa shaida a kansa ma'abucin kusancin mu wala na shahada ko ba za mu koye shaida ba yadda kuka ji ta haka take ba mu koye wa Allah komai ba shine wala na shahada Allah shaida Allah saboda girman shaida sai aka kwatanta ta aka jingina ta da shaidar ta Allah ke ma subhanahu wa ta'ala domin Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah ku tsayar da shaida domin Allah inna idan in ko muka ɓoye ko muka fifiyanta ‘yan uwantaka ko muka yi ƙarya minar asini lalle muna cikin masu sabo to kaga an zo bangare na biyu sai bangare na uku bangare na farko lokacin da suka zo ba da sallah ba da shaida kai bayan sallah za su tahi su ce billahi la ilaha illa huwa wannan abin da mamakin nan da ya mutu a ƙasa kaza ko a gari kaza ko a waje kaza she abin da ya bari kenan mu kawo to sai kuma kai anya kuwa ai ga alama fa mutanen nan ba za su yi daidai ba saboda menene zai nuna irin wannan mutanen ba su yi daidai ba mutumin nan fa babanmu ne kowanmu ne ko dan uwanmu ne mun sai in zai fita irin wannan kasuwanci da dala dubu ɗari yake fita dubu ɗari biyu ko kayansa da muka sani ba a kori kura guda ɗaya aka cika yanzu ya su kawo mana dala dubu biyar su ce shi ne ya bari to ina sauran kuɗin ka wani akwai shakka ke a akwai ciwuwar an yi haɗi ko kuma lokacin da zai tafi ku danginsa kun san abubuwan da ya mallaka a cikin kayansa akwai zinariya akwai kaza kuma an zo babu kaza babu kaza ba ku gani ba to sai a zo marhala ta biyu kaga akwai shakka a shaidar da su farba ne to sai su zo su ƙara rantsuwar cewa mu ba ma neman wani abu a wajen wannan abin da muka yi fa in usira ala annahu mastahaqqa isma to wannan marhala ta hudu kenan sai kuma kuka tsinci kuka yi karo da abin da ya tabbatar da cewa sun yi laifi kamar yadda za mu faɗa a hadisi sababin saukar aya saboda abin da suke zargi na wani turaren azurfa da ɗan uwansu ya mutu ba su gani ba kuma sai sun ji labari wannan turaren azurfa ga ta kan a makka kuma aka je suka tambaya wa ya sai muku da wannan suka ce waɗannan masu shaidu ne guda biyu tamimu da aliyu badda suka ce su ne suka sayar mana kaga yanzu kun samu wani dalili fa in usira ala annahu mastahaqqa isma yanzu ya bayyana a gare ku kun tabbatar da wannan shaidar da suka bayar guda biyu sun yi ha'inci sun ɓoye wani abu na dukiyar da aka musu aka ba su su kawo ya tabbata to sai mutane biyu sai su tashi daga cikin waliyan mamacin su kuma in suka tashi Allah ce ba akhara ni ya kuma ni makamahuma min allazina istahaqqa alaihimul ne. to duk lokacin da wannan labarin na ha'inci ya tabbata to sai mutane biyu daga cikin magada wanda suka cancanci su ci gado sai zama to mafi kusanci da gadon su za su tashi sai su ba da shaida fa yuqsimani billahi su kuma sai su rantse da Allah su ce la shahadatu shaidan mu a haƙƙu min shahadatihima ai ta fi abin da suka faɗa na ha'inci da suka yi mu muka fi cancanta wa ma'ata daina Su ce kuma wallahi ba mu wuce gona da iri ba lokacin da muka tuhume su da ha'inci inna in ko ƙarya muka yi ko mun wuce gona da iri mun tuhume su da rashin adalci idan labinan zalimin da mun kasance cikin azzalimi a in har muka yi ƙarya muka sa daga cikin magada suka rantse suka dawo da dukiyar wannan muka yi faɗi wannan to lalle mun kasance cikin maɓarnata to kaga wannan abin da Allah madaukakin sarki ya ce a yi kenan kaga wannan yana tabbatar mana da cewa ubangiji madaukakin sarki ya kare dukiyar al'umma to sai Allah madaukakin sarki ya ba mu bayanin ne hikimar wannan abubuwan har guda uku tunda mun ga matsayi na farko yadda za su zo sheshe duk da ka kafa su zo su yi rantsuwa kuma a masallaci bayan an ga masalla sannan sai su zo su tabbatar da cewa abin da suka faɗa ba su yi ƙarya ba ba su ɓoye shaida ba ba su yi ha'inci ba su tabbatar wa kansu idan kuwa sun kasance sun yi adalci sun yi ha'inci to lalle sun kasance cikin mabarnata marasa gaskiya to in har yanzu waliyan da aka kawo wa masu gado ba su cancanta ba ba su yarda ba suka ga wasu alamu wanda zai tabbatar da cewa aikuwa sun yi haɗinci to shi kenan sai yanzu sai a kyale shi da su sai mutum biyu daga cikin waliyan sai ma sai su tashi sai su yi rantsuwa har ga Allah cewa lalle su abin da suka faɗa gaskiya ne waɗancan sun yi ha'inci to sai Allah madaukakin sarki ya ce zalika adina ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم ubangiji madaukakin sarki ya ce zalika adina wannan ya fi kusa an yi asubi shahadati ala wajhiha su zo da shaida a yadda take a fuskarta wato kafa wannan process din kafa wannan doku ijra'at din da za a tabbatar da hukunci su zo su yi rantsuwa bayan sallah in an samu shakka wa'annan su zo su yi rantsuwa domin a tabbatar shi ya fi kusa da a bayar da shaida ta gaskiya au ya kafuna an turar da aimanin ba da aimanin ko kuma su ji tsoron in ma sun zo sun yi shaida ta ƙarya su waliyan magada sa iya furubin su fito da wata shaida da za a karya karya rantsuwarsu sai su ji tsoro su ce kai bar ma mu faɗi gaskiya wato waɗannan abubuwan guda biyu kamar wannan aya tana so ta nuna mana cewa waɗannan abubuwan guda biyu da Allah ya kirke yadda za a bada shaidar wasiya da su shi zai sa wanda zai bada wasiya ba zai karya ba na farko in ya tuna zai tsaya a gaban mutane bayan sallah ya ce wallahi tallahi wasiyar da aka ba mu kawo magadan wane dubu ɗari biyar ne kuma ya san cewa idan waliyan suka yi furudin suka tabbatar da cewa ai mu mamacinmu mai gidanmu da zai fita miliyan biyar ya fita da ita ina sauran kayan kudin amma idan ya zama to cewa dan gaf din ba yawa suka zo suka ce a'a mu ai dubu ɗari bakwai ya fita da ita su kuma suka zo suka ce ai dubu ɗari biyar ya bamu to kaga wannan ba sai kun yi rantsuwa ba watakila dubu ɗari biyu a hanya cin abinci yin kaza da kaza kama hotel yin kaza yin kaza yin kaza watakila dai an kashe abin a wajen to amma a samu fari ta ce ai da miliyan biyu ya zo kuma ya za mu kawo mana ɗari biya to sai sai ce ka sa wannan process din shi yasa ake cewa ijra'at a sanya wannan ijra'at jinaiya din duk wani abu na alƙalanci akwai abubuwan da aka sa prosuduwa wannan prosuduwa din da za a bi shi yasa in zaka ga sai ka criminal prosuduwa civil prosuduwa hanyoyin da ake bi ne a tabbatar da laifin to sai Allah ya ce wannan prosuduwa da muka sa din adina an yi asubi shahadatu ala wajhiha shi yafi kusa mutum ya bada shaida a yadda take auya ya kafu na ko ko mutane su ji tsoro a mai da rantsuwarsu da suka yi a ji karɓar rantsuwarsu sai a amshi raddin da waliyan mamata suka yi sai Allah ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke fasiki duk wanda aka wasafta su da fisik to Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da su hanya madaidaiciya malam yace wa hasibu hada yanda abun yake annal mayyit idza hadarahu al-maut fi safarin fi safarin wa nahwi idan alamun mutuwa suka zo wa mutum yayin yana halin tafiya ko wani wani. ko makamancin haka ma huwa mazinna illati shuhudul mu'tabirin wanda a wajen za a iya samu karancin shaidu wanda za a iya amfani da su annahu yanbaghi an yusa shahidain almuslimain adlain abin da ya dace sai kafa shaidodi guda biyu adalai fa in lam yajid illa shahidain kafirain idan bai samu shaidu guda biyu ba sai musulmai sai shaidu guda biyu kafirai jaza an yusa ilaihima ya halatta yi wasiya a gare su walakin da ajli kufrihima domin kafircin su da kafiri zai da amana jaza yace fa innal awliya su waliyan wannan mamacin idan tabu bihima idan suka yi shakka fa kuma yahlifunahuma da sala sai su rantsar da su bayan sallah ku zo ku yi sallah ku zo ku rantsuwa annahuma ma kana cewa ba su yi ha'inci ba ba su yi karya ba wala gayyar wala baddal ba su canza wasiya ba to bai wubri ani bizalika min haƙƙi sai kuma su kubuta da dukkan wani haƙƙi wanda ake fuskanta a gare su fa in lam kuma idan ko ba su gaskata su ba wa wajadu qarina tadillu ala kadhib shahidaini sai suka samu wani shaida wadda take nuna ƙaryar wanda suka ba da shaidar su biyu fa in sha auliya ummayyid in ma ma'abutu eh, waliyan mamaci su ga dama falyaqum minhum islami sai mutum biya tashi fayuqsimani billahi sai su rantsi da Allah la a ahaqqu min shahadati shahidain al-awwalin cewa shaidar su ta fi cancanta fiye da shaidar mutanen biyun nan da suka faɗa wa annahuma kana wa kaza sun yi kadinci sun yi ƙarya fa yastahiquna minhuma ma yad'u dan haka sai su duk abin da suke da'awa ma yadda'u duk abin da suke da'awa sun cancanta a basu wa hadhihi aya karima wannan aya nazalat fi qissati tamim ad-dari wa addi bin badda al-mashhura hina awsa lahum al-adaw wallahu a'lam yace wannan ayar kamar yadda malamai suka kawo da yawa a tafsiri ta zo ne a kissar tamim ad-dari kafin ya musulunta da wa'addi bin badda suka yi bulaguro suka tafi sha kasuwanci shi adawi sai ga alamar mutuwa a tsakanin shi da ya ga hakika zai mutu sai ya ɗauki dukiyarsa ga baki ɗaya sai ba ta nemo jari da abdi bin badda ya ce wannan idan kun je ku ba magadana da suka kawo dukiyar su kuma aka duba sai suka ga a'a a cikin dukiyar da ba kamar yadda na faɗa a baya akwai wani curin azurfa dunkulalle ba su gan shi ba to amma ba su iya magana ba sai dai suke ta shakka to da suke shakkan wannan sai suka zo suka yi rantsuwa cewa kaza da kaza to kuma bayan nan sai suka samu labari wannan azurfan nan an gan shi a garin makka sai suka tashi mutum ya je garin makka ya tambaya to yayya aka yi kaza daga nan kace ai wanda ya gaci ya nuna musu kace ai wannan na baban mu na dan uwan mu ne da ya bulaguro sai kace Musa ya muka yi a wajen wa a wajen Tamimu Dari da Addi Batta to sai suka zo makka sai suka zo suka faɗa suka zo madina suka faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mushil bi su zo su rantsi wannan ayat ta sauka sai suka rantsi sai aka je su tabe mu dani suka je suka ɗauko wannan azza suka mayar wa mutum kudin sa suka kawo to wannan sai zamanto ana kafa dalili da ita a wasiya wasiya kamar yadda muka da wannan ayar ana kafa dalili da ita da hukunce-hukunce da yawa na farko annal wasiya mashru'a an shar'anta wasiya wa annahu yanbaghi liman hadarahu al-maut an yusa duk wanda mutuwa ta taho yaga alamun mutuwa ya wasiya Da mun noman abin da yake a musulunci manzala sallallahu alaihi wasallam yace da mutum ya kwana biyu kwana uku bai rubuta wasiyarsa ba dukkan madinnan kamata a ce yanzu duk muna da wasiyar mu kana da littafi da kasa shaida abin da za ka yi bayan ka mutu ya za a yi da dukiyarka ya za a yi da 'ya'yanka ya za a yi da matanka ya za a yi da al'amuran abubuwanka a ciki ka bayyana wanda suke bin ka bashi su ne a hammu shai kafin ma wanda yake bin ka ka bayyana kuɗin mutane da suke hannunka na kasuwanci akwai jarin wani akwai jarin wani akwai kuɗin wani duk wanda ya kamata yana littafi sannan kuma kana updating ɗinsa wanda ka biya bashi sai ka zo ka soke wanda ka tsaro wani bashi sai ka kore amma mu babban matsalar mu yanzu mutum yana harkar kasuwanci ga kudin wane ya an ga kudin wane ya an yana ta juya zai da wannan a rubuce wallahi mutum ka cutar da kanka so dubu ƴaƴan nan namu da zamu mutu mu bari wallahi ba su da tausayi da yawa daga ne su ba wanda zai zo ya ce a cikin kudin babanmu akwai miliyan ashirin ko miliyan biyu su ɗauka su bayar su sai da wani abu wanda haka za ta taimaka wa shaida so ba rubutu sai dai ce to Allah isa ka tafi can ta casa ta ala'ira nan ƴaƴanka suna jin daɗi wallahi a gabana aka yi wata shari'a mutum ya zo ya tabbatar yana bin iya ƴaƴa yana bin su kaza suka ce su ba su yarda ba sai an kawo shaida ya tafi kuma yana Allah isa wasu suke zagin sa kawai ya zo ya cuce mu ka kira su ka ce ni ina ganin na musu nasiha na ce ko da ƙarya yake ku bashi saboda ku yanzu ba ku san ƙarya yake ba ko da gaske yake ba a malam gaskiya mu ba za mu bada baban ku ba yana cikin masifa in ƙarya yake kuka ba da kuɗin za a ƙara baban ku lada in kuma da gaske yake kuka ba shi kuɗin kun fitar da baban ku cikin masifa yanzu wannan in ƴaƴan kirki ne ya kamata su ki bada wannan kuɗin amma da yawa daga cikin yaya da mata ba su bayar to shi yasa ka rubuta wasiyarka sannan ƴaƴanka ma sai ka mutu a rinka tunanin ya za a yi da su wani kanan ka ko wanka mugu da ya san cewa ka ba shi ko sisi yana jin haushin ka ba wallahi in baka yi wasiya ba in yazo sai kwashi ƴaƴanka ya ta cutar da kai ya ta cutar da su ko ya ta cutar da ka daman lokacin da kake auren ta haushin ta suke ji naka sai yi wasiya ƴaƴana wane zai rike su wane zai rike su duk abin da ya kula da abubuwa na in ta Allah ta same ni a yi kaza a yi kaza wane yana bi na kaza kuɗin nan da kuka ga ina juyawa akwai na wani akwai na wani to wannan wajibi ne ga dukkan musulmi ya rubuta wannan wasiya in ba so kake ba ta faɗi ma a lahira ka mutu ka bar rigima haka da yawa mutanen da suke yanzu ne aka daina mun san iyayenmu duk da suka mutu haka suka yi 1975 babanmu ya mutu da zai mutu duk sadda ya sadda ya kira wai sai wancan na bada ne wancan ya ɗauko littafin da ake bin shi bashi ya ƙona ya ɗauko littafin da yake bi bashi kai ya ƙona ya ɗauko abubuwan da suke kasuwanci biya lissafa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shi ma me yasa yayi wani abokinsa mai kuɗi abokinsa ɗan kasuwa a garin ya ga ya mutu ana ta rigima amininsa ne ko mai kuɗi ne sosai shi ma ya ga ya rasu sai ga ana tari juma ya ce to haka ne shi ne ya zauna biyu ya yi wannan ya karkasa komai ya yi abubuwa a wannan 1975 ɗin da ya yi yana tafiya saudiya bai dawo ya rasu kaga musulunci abin da ya ce a rinka rubuta wasiya wannan shine shar'i na farko mutum ya rubuta wasiyarsa ko da kana zaman lafiya wa minha a wannan hukunci annaha mutabara walau kana al-insan wasala ila muqaddimat al-maut wa alamati kuma cewa ita wannan wasiya ko da alamun mutuwa sun zo in alamun mutuwa suka zo ba za ka sai da gidanka ba a yarda saboda ya zama na mamata amma wasiya idan ka rubuta za a yarda da ita ma dama husa duka matuka kana cikin hankalinka kuma yana daga cikin wasiya da za ka yi ka duba a cikin yan uwanka akwai wanda ka mutu basu da gado kuma duk hidimarka shi suka yi ko yaranka na kasuwa ko yan uwanka duk su suka haɗa ka tara arzikinka kana mutuwa basu da gado komai kannanka da yayyanka da yaran kasuwarka su ma sai ka rubuta a littafi in na mutuwa ne gidan da nake ciki nawa ne na bashi in na mutuwa ne yana da kaza da shi a shagon kasuwa ko a kamfani ko yake mun min kaza a samu miliyan ɗaya a miliyan kaza a bashi duk sai ka rubuta wani. in ma za ka ƙara to ka ƙara abu mafi mahimmanci ka yi wakafi shaguna na na kaza na ba da wakafi kuɗin su a rinka kai kuɗi kaza in dai wahid one over three ne ya halatta kai waɗannan suna da mahimmanci mutum ya yi wa kansa gata amma yanzu ka ga mutum biloniya ya mutu ya bar kuɗi triliyon miliyoyi bai da wasiya ko masallaci ɗaya bai gina ba wata irin asara ce wani irin asara ce wannan kai ba ku sani ba ba wallahi babban musiba ma mutanen najeriya wani ɗaya daga cikin malamai da ya je ingila yake faɗa mu unguwa aka kai shi gidaje ne ga sanar arife wasu shekara biyar ba a buɗe ba yan najeriya sun je sun sayi gidaje sun zo nan ba wanda ya sani sun mutu can yana na wajen shekara biyar in aka ga gidan ya daɗe ana ba a biyan kuɗin wuta ba a biyan haraji gwamnati sai ta zo ta buɗe gidan sai ta yi gwanjan shi ta sayar ka ɗebi kuɗin mutane na najeriya ka ɗebi kuɗin mutane suna talauci dinnan da bala'i ka je ingila ka je gida ko america ka je gida ko ka buɗe account a switzerland ko ka buɗe account a america ka mutu a banza turawa arna su mallaki gidan da kuɗin kuma ka je ka cewa allah ne sannan wata irin bala'i ne na rayuwa mutane suke kara kansu ka tara ka masifa ba zakka ba komai innal ladina yaknizuna zuna dhahaba wal fiddata ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنفتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون wannan ba abin da ka taskance Allah haka ce me da shi za a yi dutsen wuta na wuta a rinka goga ma a bayanka da ka, aka ce ana ce ma mala'iku suna cewa ɗanɗana abin da ka taskance wallahi kudaden yan Najeriya da suka mutu da wanda ma suna raye ba za su iya tabawa yanzu a turai inda duk za a kawo su da gidajensu ya isa duk mu tashi wannan talaucin da ake ciki to nan ne zaka ce wai sun mutu a yafe musu ka yafe wa ya sani ya sanya mutane cikin wannan bala'in nan mutanen da suka sanya mutane ka je ka akwai garin da sai an kilomita uku mace da ruwan kwatami a kanta ta ɗebo a tukunya sannan ta je ta yi girki ta sha wa'annan sun kwashe wannan biliyoyin sun kai turai sun kai bankuna sun aji sun yi estate estate a abuja ga shi nan ba ma mutane sun kulle kawai moni laundry ne waɗannan ka ce allah zai yafe musu wai su mutu wai ka zo wai din mutane wannan ce mun yafe wai ya yafu wannan masifan da suke sa mutane waɗannan mutane samu wani masifar da ake sa mutane wannan masifar da suke sa mutane wannan shugabannin da wannan manyan ma'aikatan gwamnati famanan sakatare famanan daraktoci efcf gwamnoni da ministoci da kwamishinoni da daraktoci da menene wannan musibar da suke sa mutane wallahi sun je lahira ba wani talaka da zai yafi saboda ai cikin bala'i aka sa mutane suna neman abin da za su ci kun kai dukiyar da ba ku amfani ma da ita kun kai wa arna sannan ita wannan wasiya aka ce dole za ka sa shaidu guda biyu sannan kuma su zamto adilai sannan a wannan mun shaidar kafiri a wannan wasiya za a ɗauke ta makabula saboda larura kamar yadda imam Muhammad ya faɗa sai dai da yawa daga cikin masu ilimi suna cewa wannan hukuncin an soke shi amma wannan da'awar babu dalili mai karfi a ciki yana nan domin yanzu zan iya tafiya kasuwanci china da germany da abokan kasuwanci na duk kiristoci ne ko mutuwa ta same ni in ba su shaida in ba su su kawo dukiya ta wa anna huruba ma istafida min talmih al-hukm wa ma'anahu wannan ya nuna cewa abinda hukunci yake nuna shahadatul kufar inda adamu ghairihi game da ibnu taymiya yake faɗa cewa in aka rasa mai shaida sai kafirai to za a iya karɓar shaida su a wajen ibnu taymiya kuma yana ya nuna ya halatta musulmi da kafiri kafiri su yi tafiya ta kasuwanci ko ta bulaguro ko ta wani abu wannan ba hana ba kuma ya halatta a yi tafiya zuwa wannan yake nuna mana ya halatta a yi tafiya zuwa kasuwanci mutane kar su zauna wannan aya tana nuna mana musulmi ba aka zauna ba kawai kana nan a gari komai ya tushe kai ba inda ka sani kasuwar ka kawai sai nan kwanar dawaki ita kadai ka sani kuma kwanar dawaki ta ci ta ci kawo ma mafita kuma kai ka nace kamar aya a bakara ta ce zauna a kwanar dawaki sai nuna sai ka tafi karfi ka jaraba sai ka ƙara samfura sai ka shiga cikin gari sai wato duk inda za ka nemo sai ka motsa ka motsa domin kasuwanci kana nan a zaune watakila da ka shiga na wajen bunkure ka auno kwano arba'in na shinkafa sai ka zo duk kwano ka bi ɗari biyu biyu sai ka ga ya ishe ka kai ce ba ne a rana, amma ka zauna kawai kai ka kasa yan kasuwancin ka ba a saya kuma ka ke ka tashi wannan ba za ka zo ka ce ba za ka zo ka dora Allah ko ka ce ai haka Allah ya kaddaro ba inda Allah ya kaddaro ma kullun kai fati za kai ba inda Allah ya in fati ya ki sai ka koma walda in ta ki sai ka koma kafinta in ta ki kafinta sai ka koma wani abu haka ake sannan wannan hukuncin yake nuna mana shaidu guda biyu idan aka shakka a cikinsu idan aka shakka shine za su rantsi kuma aka samu wata karina wani alama da take nuna haɗincinsu to sai a tabbatar da wannan rantsuwar tasu su zo bayan sallah su rantsi da Allah akan yadda Allah ya ambata amma me ke nuna in babu wata tuhuma babu shakka to ba sai an tsayar da su ba sun yi rantsuwa kawai sai su bada sai a amsa mu da mun san cewa ai mamacin da ya tafi dubu ɗari biyar ne gare shi sai suka kawo dubu ɗari hudu ko dubu ɗari hudu da hamsin shike na kawai sai mu amsa mu ce barakallahu fikum ko su tafi ba ni ku tsaya sai an yi sallah ku tashi ku yi rantsuwa haka ya baku wannan kuma yana nuna mana girman shaida yanda Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah ya ya ce shahadatullahi shaida Allah ce ya jingina shaida ga Allah sannan yana nuna mana cewa ashe duk abin da baka gamsu ba kana da shakka kana da kokonto to ya kamata ka bincika in ranguwa ta kama ma a rantse ma sannan ka yadda duk wannan kun ga hukunce hukunce musulunci ne ya zo da shi don me don ya nuna mana rayuwarmu ta yi kyau mu ta zamanto ta fita daga rayuwar kara zube komai muna yin shi a ƙa'ida komai muna yin shi da shiri to abin da ake so kenan amma in ya zamanto mutum ba abin shari'ar Allah to anan ake samun rigingimu nan ake samun tashin hankali anan ake samun musiba sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا Inna sabunta an lamu Ya ce, yau mai jama'un mako bai sula. Ka tuna lokacin da Allah ma lokacin sarki zai tara lanzanni. Kaya koni, sai ce ma za a zubtu, da ni aka amsa muku. Kalu sai lanzannin su ce, na ilma da Babu wani. babu mu san komai ba ba da ilimi akan haka innaka anta allamul ghuyub lalle kai kai ne madani duk abin da ya buya anan ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari yadda Allah madaukakin sarki zai yi magana da mursalai manzanni ranar tashin alkiyama su ba da amsa dangane da al'ummatansu da aka aike su zuwa gare su kamar yadda ya faɗa a wani waje falanat alanna allazina ursila ilaihim walanat alanna almursalin hakika lallai sai mun tambayi waɗanda muka aika zuwa gare su kuma sai mun tambayi waɗanda muka aiko a wani aya ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun wallahi sai mun tashe su gabaki ɗaya to za a tambayi manzanni dangane da Allah da ya aiko su da muka aiko ku wajen mutane ma za ujibtum ai ma za a ajabatkum bihi umamukum menene al'ummarku suka amsa muku da shi wani zai tambaya ai kamata a tambayi al'ummar to amma a nan ubangiji maɗaukakin sarki don ya tsoratar da al'ummar shine zai tambayi manzanni a gabansu ya ce waɗannan da muka aika su zuwa gare ku me suka ba ku amsa da shi to amma mala annabawan Allah qalu sai suka ce la ilma lana to dan suka ce ba mu da wani ilimi wa inna ma ilmun laka ya rabbana fa anta a'lamu minna suka ce innaka anta allamul ghuyub kai kasan dukkan al'amari na koyi da na bayyane malamai da yawa sun tambaya to ai annabawan da aka aiko sun san wa'anda suka yi imani da su sun san wa'anda suka kangare musu to me yasa kuma da Allah gudun sarki yanzu ya tambaye su suka ce mu ba mu sani ba ya Allah la ilma lana malaman tafsiri suka ce wani suka ce sun faɗi haka ne saboda tsananin bala'in da suka gani na ranar tashin alkiyama suna ma tsoron kar su faɗi wani abu ma ta faɗi shi yasa su da kansu sai suka ce la ilma na innaka anta allamul ghuyub saboda za mu ga cewa ai a ranar lahira hatta mursalan ga annabawan kowa nafsi nafsi yake kowa ta kan shi yake to wannan musiba da wannan bala'in da annabawa suka mursalai suka gani to shi suka ce la ilma lana wasu kuma malamai suka ce a'a qalu la ilma lana sun faɗi wannan cewa ai la ilma lana ba mu da ilimin abin da yake cikin zuciyarsu kai ka bi mu ilimi domin dukkan mu dinnan ai zahiri muka sani na kowa to su ma annabawa da mursalai zahiri suka sani na mutanensu tunda wannan hakikanin ne yake cikin kirazan mutanen da suka amsa musu ba su sani ba to tunda sun san bangare ɗaya na amsar ba su san bangare na biyu ba to sai suka ce la'ilma ilma da sun san a zahiri ga waɗanda suka amsa musu suka yi imani da su sun san a zahiri a baɗini a zahiri ga waɗanda suka ƙaryata su amma a baɗini waɗannan da suka yi imani da su ba su sani ba an rabatan har zuciya haka ne to shi suka ce la ilman lana innaka anta allamul ghuyub wasu ko malamai suka ce a ladabi ne da ubangiji madaukakin sarki kamar su ce ko da mun san waɗanda suka mana a'a ko da mun san waɗanda suka kafurce mana ai kai Allah kai ne mafi sani ilimin ka ya fi namu shi sa sai suka ɗauki abin nan gabaki ɗaya sai ka miƙawa ubangiji madaukakin sarki kuma suka tabbatar da Allah madaukakin sarki shine masani wannan ne yasa Allah madaukakin sarki yake kawo mana irin abin nan ne da hausa suke cewa a tauna tsakuwa da aya ta ji tsoro to kai gashi mursalai fa ake magana wannan ulil azmi duk ake bin su suna gudu da manyan annabawa manyan mursalai da suka fi kowa mutum biyar ne wa iz akhadna na nisa ka mithaqahum minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum kan ghaliza waɗannan su biyar din minka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa to waɗannan hudu daga cikin su duk sanda aka je ranar tashin alkiyama suka ce a ba za su iya zuwa ba su ma ba su san wacce za ta kare ba asar da aka je wajen manzon tsira manzon rahama kowa ya sani hadisu shafa'a shafa'a fil kubra babban ceton da manzon Allah zai wa duniya gabaki daya tun daga farko halitta har zuwa karshen ta to nan ga annaba a gaban ubangiji madaukakin sarki kuma Allah ya tambaye su sun ce ba da ilimi to in an tambaye annabawa kuma Allah ya ce mu ma sai an tambaye mu ayoyi da dama da muka karanta domin wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowannen ku sai ya tsaya da ubangijinsa babu dan tafinta laisa bainahuma turjumani ba wanda zai zo ya ma kafinta kuma kiran ka za a yawmul khalaiq ranar da kowa ya taru a duniya na farko da na ƙarshe in aka yi shela aka ce wani in ku miliyan dubu suke da sunan to kai wanda aka yi nufin kai za a ɗago da kai sama in a ce sunanka muhammad ibrahim aka ce muhammad ibrahim a ce akwai muhammad ibrahim sun kai biliyan ɗaya a duniya amma su mala'iku da kai suke muhammad ibrahim ɗin nan dan tudun mene ne dan tudun kwana tambura ko ne to ana ake nufi dan tambura ma to kai za ka tashi to kuma lokacin da aka ɗago ka duk duniya kuma za ta kalle ka matanka da ɗaɗanka da sarakanka da menene to a nan za a ma yau mutu bulan sara'i ranar za a tona ma a ce me da me kai da abin da kai sai ka fara ni ne na sace kuɗin nan lokacin da ake ta bincike a kasuwa wane ne ni na shirya wannan gadoga da mu aka yi kaza ai mu muka yi kaza ni na kulla kaza ai wanda suka kai ma harin nan ni na ba su dama ni na nuna musu ni ne kaza ni kowa sai ka yi dalla dalla kowa yana jinka yasa wannan rana aka kira ta yau matubulan sara'in ranar tunan asiri domin duk wanda ka cuta sai ya san kai ka cuce shi in dai bai yafe ma ba ko baka neman yafiya abinda ka za ka ga baka gan shi a wurin ba to ka nemi yafiya Allah ya yafe ma za ka ga duk ba a yi magana su ba ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum ma an ce kai kai kaza kai kai kaza a wajen yace eh dinni ne ya Allah aka gama to wannan da kai kuma ga abubuwan kirkin ga abubuwan kirka ya duba ya ga sai ka ce ai to ka tafi aljanna shi da kansa mutumin zai ce ya Allah ya yi magana da Allah akwai su kaza su kaza fa duk banzan su ba shi kansa akwai wasu manya-manyan laifuffuka da suke ba su tsoro sai ga bai su ba sai Allah ya ce ai ka tuba ka daina mun tafta ka a duniya ba a sani ba a nan ma mun tafta ka ba wanda zai sani haka Allah zai ce wa bawansa yasa kai kadai lokacin da ka tashi lailai lailal akhir ɗayan ukun dare ka kafa goshinka a ƙasa kai ta addu'a kana neman yafiyar Allah da tuba sai ka aika duk zunubin da kai kai kai ka daina ka gani wannan ya zama kabar kana kuma Allah ba zai bayyana da shi a duniya ba sai ka mutu cikin sutura sai sa ka je ka karanta nuniya ta ibn qayyim ka yanda yake fassada a dan sutura Allah da yake mana la'amu salamu alaina da in muka zo wuce, wani ma wani ma wallahi ko sallama ba za a mabba da mutane sun san halayen da al'umma suke ciki da abubuwan da muke aikatawa ko a kan titi wasu in sun haɗu da mu wallahi ba za su mana sallama ba amma Allah ya suturta mu to kuma haka a lahiran in ka tuba ka koma ga Allah zai suturta ka ya ɓoye wannan laifuffuka haka babban abin abin nan shine aikin tuba da neman gafara da ƙara koma wajen Allah to sai Allah ya taimaka ma gabaki daya Allah ka yafe mana dukkan mu. Allah ka kare mu daga saba maka Allah ka yafe mana dukkan laifuffukan mu da wanda muka sani da wanda muka sani ba da wanda muka yi cikin kuskure da wanda muka yi cikin ganganci Allah ka sitirta mu Allah ka kare mu Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agazawarka ka iya mana da iyawarka ka taimake mu da taimakonka ya Allah duk abin da zai zame mana matsala duniya da lahira Allah ka raba mu da shi duk abin da zai zame mana alkhairi duniya da lahira ubangiji madaukakin sarki ka haɗa mu da shi Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka taimaki shugabannin mu ka ba su ikon mana adalci Allah ka kare kasan mu ka kare arewacin Najeriya Allah ka kare mu daga sharrin makirai Allah duk wanda suke asasa mana yaki duk wanda suke kashe mutanen nan yau an kashe wani a cikin satin biyun nan mutanen da aka kashe Allah ka ya sani mutum kusan ɗari da saba'in a fara mutum wajen hamsin a neja yanzu gashi yau jiya zuwa yau an kashe mutane a kebbi haka ake ta kisa ya Allah duk wanda suke shirya wannan kisa Allah ka mana maganin su Allah ka tona asirin su Allah duk wanda suke bayan kisan nan da aka sani da wanda suka san masu yi ba su tona asirin su ba da wanda suke ɗaukar nauyi a yi da wanda suke yi ya Allah Allah ka tozarta su duniya da lahira Allah ka sauko musu da bala'i da masifa duniya da lahira Allah duk wanda ya mai da jinin al'umma ya zama siyasa ko ya zama hanyar neman kuɗinsa ko ya zama hanyar a ɗan wani yanki ko a kawo wani hari Allah ka tona mushi a fili Allah ka wulakanta shi Allah duk wanda yake da mummunan nufi a kanmu Allah ka mai da mummunan nufi a kan shi ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh